da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron muna muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alfa Radio mita 104.9 zangon FM da ke birnin Kumashin Ghana. Ni ne naku Idris Abdalla Bako. Shirinmu na yau ya leƙa zangon Kunungu ne, wani gari da yake kilomita 46 daga birnin Kumashi da ke yankin Ashanti. A can na tattauna da Alhaji Baba Abdullahi Sharif. wanda yake ɗa ne ga ɗaya daga cikin waɗanda suka asasa wannan zangon kuma sarkin zangon Kunungu na farko wato marigayi alhaji salihu abdullahi maso kano wanda aka fi sani da malam bawa ga yadda hirarmu ta kasance da shi kamar yadda muka sani zangon shi ne zango na biyu mafi girma baya ga zangon kumashi a duk yankin ashanti shin yaushe aka kafa wannan zango kuma suwa suka kafa shi to assalamu alaikum sai ce zangon konango dai ba zan iya faɗi shekaru shekaran da aka kafa shi ba amma yadda tarihi ya nuna shi mahaifina da ake ce ma malam bawa almajiri ne na malam sha'aibu na birnin yalwa birnin kumashi to shi ne wanda yake ya je wurin aka nemi aka fi zango lokacin turawa sun zo za su aiki haƙan zinariya to shi kuma mahaifina lokaci bafade ne na malam sallau sarkin zangon kumashi a wannan lokaci don ka kalli wannan lokacin da shi malam sallau ya yi sarautan kuma shi shekarar alif ɗari tara da goma sha tara shi mu ɗauke shi dai wata cikin shekara alif ɗari tara da ashirin zuwa aka kafa zangon kwarongo kuma ka tambaya kamar suwa suka kafa zango to shi lalle kamar yadda na gaya shi na faɗa shi mahaifina da ya je nan garin lokacin ba zango ba sai dace turawa masu haƙan ma'adinai shine mais ko sarkin asanti na garin kolongo a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina sai ce to yana so a kafa zango shi kuma mahaifina sai komo kuma shi wurin malamin shi malam sha'aibu na yalwa ya gaya mishi to sai suka je kwalangu aka yi kafi A kafa kasuwa da zango to bayan sun sun wannan kafin sun kare kamar za su bari shi shi sarkin ya tambaye malam sha'aibu to ya ce to kun kafa zango za ku tafi wa zai zamna nan shi shi malam sha'aibu ya ce ma mahaifina ya ce bawa kai ka zauna nan dalilin zaman shi kwarago kenan kuma aka raɗa shi sarautar kwarago baya ga kabilar ashanti da suke asalin mazauna wannan gari waɗanne kabilu ne suke cikin zangon kunungu eh da yake da aka so ma aikin haƙan ma'adinai akwai hausawa wangarawa fulani dagombawa gwanjawa gurmawa basari kwatakwalawa da kuma wasu ƙabilu kamar su dagatawa na arewa haka ga duka suna cikin zango a wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gan su har da sarakunansu. mafi yawancin ƙabilun da suke cikin zango asalin su baƙi ne daga ƙasashen waje shin waɗanda ka lissafa ɗin akwai 'yan asalin ghana a cikinsu eh ai akwai ta gwambawa ciki su yan arewacin gane ne kuma na ambaci gwanjawa da dagatawa farfarawa wa'annan duka sa'annan kuma akwai kabilan gaba mu ci kamar su wangarawa haka ga da fulani da kaman gurmawa sannan uwa uba hausawa wato sarautar tana hannun hausawa kenan hausawa domin a wannan lokacin shi mahaifina shi duk wani basarakin zango shi ya raɗa shi sannan ko gini za ka yi ma a cikin zango shi ya dangwala maka takaddan ka kana abar kai gini shi ke da wannan iko cikakken iko a wannan lokacin me ya bambanta zangon kanungu da sauran zangonnin yankin ashanti ko gane baki daya eh in ka je zangon kolongo za ka ga kamar an mai tsari Abinda da bature ke ce balle out ba lokacin da za a yi da take turawa ne da su da shi mahaifina sai suka zo suka yi mai shi za ka ganin ka je zangon kolongo har gobe za ka kowane gida lori zai iya ya zagaye wato abin da bature ke ce ma layout mm. an mai tsari sosai sosai sosai an fi da tituna sosai da mai zangon kunun fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari eh to kaga da yake ba batun zango bane batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mansin inda ake aikin akwai jirgi da ke zirga-zirga cikin mansin inda ake hakan zirna wani karamin jirgi ne ya fita wannan unguwa ya je wannan unguwa wannan mun tashi mun gani sannan baya haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da waɗansu ababa haka sa'annan su kuma 'yan zango asalin su 'yan kasuwa ne na manta mm. da yarbawa kuma akwai yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin birnin kwalon in ka je ba kasuwan kwalongo za ka ga kamar da yarbawa su ne suke da yawa da zabarmawa duka ga suna nan shin ku mutan kwalongo da me kuke alfahari abin da muke alfahari da shi ko abin da aka yi alfahari irin tushen da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan kullum ina alfahari da wannan abin kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take Shin Kunungu tana da nata takin kuwa? E, in ka dubi sunan garin da kai shi, suna ne na harshen asanti. Ko na ‘yan ka tafi akwai mai, amma nan ba mai zallan shi ake nufi, ana nufin wani abin amfani. Eh, ka gane ko? Mm. Akwai an kaje wurin akwai dukiya ko za ka yi nasara wurin, da yake gari ne da ake haƙar zinariya. Shi zaba kolongo kolongo, amma ko na ‘yan abin da ake nufi da shi wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke buƙatar hukuma ta magance muku ta ɓangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa eh konongu da yake sun sa a kwarai da yake lokacin da su turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutar lantarki da ake ce ba a kusurbo amma suna da wani inji da yake ana ba da wutar lantarki da yake aikin haƙan zinariya suke yi to abinda da ke damuwa ne shine ruwan sha kuma alhamdulillahi yanzu duka wannan an magance sa'an nan batun makarantar boko kuma shi kuma sun ce lokacin da muke ƙanana shi mahaifina ya bar an kafa makaranta a nan zangon kwanangu wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai wannan makarantar shi ne ɗaya makaranta da gwamnati ta kirkiro a zangon kwadago ya zama ma shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin kwadago duka mu wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara 1959 1959 kasan kwadago kwadago tawayen gari ne kwadago odumasi haka aka ce akwai odumasi su kuma akwai suna da zangon su eh suna da zangon su sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa kwamin kurbe zo yana faɗaɗa ilimi an gina musu su ma aka ba su makarantar sakandare da yake ya yi ya an reni manya-manyan mutane na cikin kasan ga sosai sosai wannan abin alfahari ne da wannan makaranta na sakandare ko za ka iya ba mu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga kulungu wanda dai hankali na ke kan shi yau shi ne kamar shi babban yayinmu kamar mu da muke nan birnin a ne mamman tahiru da yake yana kusa da national chief imam shi kuma limamin lamamai yana cikin waɗanda suka taso aka haife su daga nan kwanango ya dan malam tahir wanda ya fara kafa masallaci a birnin kwanango sana kamar shi yaron ga kwararren kwallon kafa su da mutane uwar shi ita kuma mutuniyar kwanango ne to akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan eh, ahmed mubarak da ya aiki da shi ne kansil general na ghana da ke kasan saudiya duka mutane ne da akwai su da haka nan dai zan iya tuna da su duka ba ke daya to masu sauraron mu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shi mai magana wato alhaji baba sharif kawai kawaici ne na hausawa domin tsohon mataimakin mai haɗa kan jama'a ne na babbar majam'iyyar adawa ta ndc ni ne naku idris abdullah bago daga alfa radio kuma shi ghana tare da haɗin gwiwar sashen hausa na muryar amurka sai wani jikon a bani sarauta sarkin pounds ko kuma sarkin dollar Basun na CD da na Naira domin su mun basu kan bola. Wani bi what, fresh bi what, muna bin dan gote ba shi ku tambaye shi. Fem bi what, ka bi what, mun tashi ka ji da mu za ka yi bashi. Wani go flow duba kwakwa, me kake da shi tattara ka koma diyakwa. L'argent n'est pas un problème chez nous, on gâte le coin et toi mon gars tu fais quoi? Ah! Me pa chau mi ya gane ni ba tumi tici na sa mi ya yaron bahaushe. Ah! Me pa chau si ka sem ne kan yau bebere yarinya ta hosi kwashe.